na farko shine ina so miƙa godiyata ga allah subhanahu wata'ala bisa wannan al'amari da ya tabbatar sannan bayan nan ina so godiya ta musamman ga jagoranmu madubinmu shugabanmu wanda shine jagora kuma a wato shugaban kwankwasiya na duk duniya baki daya ma'ana injiniya dr rabiu musa kwankwaso babu shakka ya canci godiya ya cancanci a yi masa godiya ta musamman kuma muna addu'a Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya da nisan kwana saboda irin hangen nesa da kuma ɗawainiya da yake ta yi da mu da sauran al'ummar jihar Kano. Bayan nan ina son amfani da wannan dama da gode wa mai girma gwamna jagoranmu a jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf saboda wannan hangen nesa da tunani da kuma ƙaunar jihar kano da yake nuna a harko da yaushe a godiya ta musamman haila yau ga mataimakinsa da sarkin haƙuri ma'ana dufuci gauna comrade aminu abdulsalam gwarzo allah ya saka musu da alhairi babu shakka wannan dufuti ya kai dufuti kuma shugaba kwamishinan ƙananan hukumomi na jihar kano allah ya saka musu da alheri bayan nan kuma ina so in amfani ha ila da wannan dama in yi godiya da dukkanin jagororinmu musamman babban jagora tsohon dan majalisar tarayya tsohon ministan ciniki na tarayyar najeriya wato alhaji ahmed garba bici bayan shi ina so in godewa a kwamanda a gida kwamanda a waje kwamanda a aiki kwamanda kuma a ilimi wato dr ab babba bici allah ya saka musu da alheri waɗannan mutane ba abin da za mu ce su dai musu godiya da musu fatan allah ta'ala ya ƙara musu lafiya da nisan kwana bisa yadda suke jagorancin makarar hukumar bici sannan da dukkanin sauran jagori tun daga kan shugaban dattawa na wannan jam'iyya ta mai albarka wato alhaji abdullahi shu'aibu da sauran jagorori duka ina godiya matuƙar gaske saboda da haɗin kansu ne da dagewarsu har Allah ya tabbatar da wannan al'amari ina godiya matukar gaske ga sauran shugabannin jam'iyya na ƙaramar hukumar bici da kuma mai girma shugaban jam'iyya na jihar kano hashimu dungurawa allah ya saka wa kowa da alheri kuma in allah yadda mun yi yunkuri mun ɗaura ɗaniya mun ɗaura ɗamara cewar in allah ya so yadda za mu ba da haɗin kai za mu yi aiki tuƙuru wajen ganin cewar an ciyar da wannan jiha tamu gaba da ƙaramar hukumar bici. daga ƙarshe ina son amfani da wannan dama in kira da sauran <clears throat> mutanen ƙaramar hukumar bici baki ɗaya musamman 'yan kwankwasiya da cewa su zama masu juriya kamar yadda aka san su su zama masu da'a da tarbiyya da kuma ƙarin haƙuri akan wanda suke yi in allah yadda tunda gwamnatinmu mai adalci ta zo in allah yadda jama'a za a amfana da wannan gwamnati kuma a shirye muke mu saurari kukansu mu kai inda ya kamata sannan kuma mu nemo musu ayyuka na alheri babu shakka sauran jama'a ma sun cancanci godiya a wannan gaba musamman ganin cewa yadda siyasar mu ta bici ta zama a halin yanzu ina kira ga kowa da kowa da cewa ya daure a haɗa kai a fahimci juna ita siyasa ba gaba ba ce ita siyasa al'amari ne na ra'ayi wanda idan ka ce ga ra'ayin da kake wajibi ne a kyale ka kai ra'ayinka amma kuma idan aka zo wanda Allah ya ba shugabanci to yana neman taimakon kowa da haɗin kan kowa da addu'a kowa domin shugaba in ya lalace to shi shikenan gaba ɗaya al'umma ta lalace saboda haka ina kira a gare su da kowa da kowa na karamar hukumar bici su zama masu bin doka da oda su zama masu hankali da tunani da yakana a girmama ra'ayin kowa a kuma tafi da kowa illa iyaka idan an tashi siyasa kowa ya san gidansu saboda haka muna godiya kwarai matuka da gaske kuma ina kira da sauran shugabanni da aka zaɓa tare da ni cewa su zama masu wato kishin jama'ar su su kada su biya wa son zuciya amma a nemo ayyuka wanda za su ci da ƙasar nan gaba mu abici babu shakka muna da ƙalubale musamman ganin yanda wato jam'iyyar kishiyar jam'iyyar da take a nan take yi saboda haka mu ma ya zama wajibi a kanmu mu zo mu haɗa hannu guri guda domin mu kawo ayyukan alheri a wannan karamar hukuma na ci gaba da za su gyara kuma su inganta rayuwar al'ummarmu baki ɗaya saboda haka ina kira da kowa da kowa da ɗan nnpp kwankwasiya da ɗan apc da duk sauran jam'iyyu da suke wannan karamar hukuma ya kamata a zo a haɗa hannu guri guda domin mu ci da karamar hukumar bici gaba. Turan kai daɗe batun karɓar shawarwari musamman ga al'ummar karamar hukumar bici a wannan jagoranci na akwai wata kofa? To babu shakka tsarin da muka yi shine kamar yadda Hausa suke cewa hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Kofar mu a buɗe za ta zama in Allah ya so a wannan lokaci da muka za muke shirin shiga karamar hukuma mu ga cewar mun saurari jama'a mun saurari jama'a ai abubuwa da shawarwari da za su kawo masu ma'ana saboda haka kofar mu a buɗe take a koyaushe a awa 24 cewar domin sauraron jama'a abinda kawai zan yi kira a kai shine ya kamata wajen kawo waɗannan shawarwari ya zama na an yi su cikin wato fahimta da ilimi da kuma yakana. Ah, abu kada abin ya zama na kuma wani iri a ce an sa siyasa amma a duba a ga shawarwari masu kwari masu inganci wanda za a kawo mana idan yau aka ce allah ya sauke ahmad kado ya ya gaza cimma nasara to gaba ɗaya ƙaran hukuma ce ta gaza cimma nasara ko kuma ta kasa saboda haka abin zai shafi kowa da kowa amma idan na ci nasara nasarar nan ba ta bace ba ne kaɗai nasara ce ta dukkanin ɗan asalin ƙaramar hukumar bici da sauran jagororinmu a jagororinmu a tsaye suke wajen ganin cewar sun ba da shawarwari masu ma'ana haka kuma sauran 'yan jam'iyya sauran jama'a gari ma da 'yan bokonmu kamar yadda allah ya mana arziki da 'yan boko a jihar kano da malamanmu na addini da sauran ƙungiyoyi na mata da sauran jama'a to babu shakka suna da rawar da za su taka kowa yana da irin basirarsa yana da irin tunaninsa yana da irin kuma hangen nesansa saboda haka idan muka haɗa hannu guri guda na tabbata wannan karamar hukuma za ta ci gaba da jagorancin sauran ƙananan hukumomi wajen ba da misalai na ayyukan alheri da abubuwa waɗanda suke masu ma'ana a jihar kano kuma wannan ce za ta tabbatar da cewar a ah, bicin nan mun yi fice kamar yadda aka san mun yi fice a sauran harkokin rayuwa wannan shine bayani